gani domin ka san ya za ka yi tsarki ya za ka yi ibada ya za ka yi komai a ilimance ba makaho ba ne kai sosai idan ka yi cika da haske in ko idan ka yi cika da haske na fiƙihu to haka nan wal su rora, zukata kuma za su cika da haske domin za ka zama a natse a waye abubuwan da kake ba ta ɓarga za ka ce ba kana bankaura kana shirme ya za a yi kaza na ibada ba ka sani ba ya za a yi cewa ta aure baka sani ba ya za a yi kaza shirme kawai kake ta ma idan ka sami ilimin fiqihu sai zuciyarka ta cika da wato farin ciki wasu dura insharahan, sannan kira za su cika da yalwa ya zama ba ka da ƙuncin zuciya yau me ke damun al'umma suke fama da kuncin zuciya rashin fiƙihu ba ilimi mutum da ɗan abu kaɗan ya samu wanda zai mai da al'amarin shiga Allah to bai san wannan ilimin ba ba tauhidi ba sanin mai mecece kadara menene kaza sai ka ga ya sami damuwa zuciyar ta zama ta ɗaure, yana cikin kunci sai ka ji an ce ya sami hawan jini sai ka ji an ce yanzu ya shiga matsala ya sa saboda me babu fiƙihu. Fiƙihu babban ilimi ne wanda yake ba da waraka mai yawa wannan duk magana ibnu nujaym ne yake cewa wa fidul umura ittifa'an wa fitahan ilimin shi ne yake fa'idantar da al'amura su zama suna da yalwa kuma suna da buɗi a zama malamin fiqhu za ka gaina da yawan zuci a zo a kawo mashi wannan problem ɗin a kawo wancan a kawo wancan amma a hankali duk sai warware su saboda me yalwan ƙirji haɗin zuciya yace hadha li anna ma bil khassi wal amin min al istiqrar ala sunanin nizam ba dan komai ba saboda ya san alkhasu al'am ita ko rayuwar nan da muke ciki tana tafiya ne akan wannan tsarin akwai maslaha amma akwai maslaha khasa yau mai ke damu mu hanyoyin mu duk suka lalace saboda ba mu san maslaha amma ba sai maslaha khasa in gida ya abin da nake mai maslaha ta in ɗaga shi ya tudu ya fi na kowa ni ruwan ya to ba zai shiga man gida ba amma ban yi drainage ba ni nawa ruwan gidan in ya fito ina zai bi ba kan hanya ya kamata ya tafi ba kamata ya in mai hanya don ita hanya maslaha ce amma za ka bi zan bi za ta bi za mu bi kowa zai zo ya wuce to ba za ka kaddamar da maslaha ka ba kai taka kai kadai akan ta al'umma me yasa mu muke wannan saboda al'umman mu da gwamnatocin mu ba san me ce maslaha amma ba kuma malaman fikirci a suke almaslahatul amma muqaddamatun alal maslahatul khassa duk inda suka ci karo ga taka kai kaɗai, ga ta al'umma to sai a gabatar da ta al'umma kai a da taka ka zo ana ganin gida ne gidanka ne akan hanya sai an kau da shi sannan hanya za kyau a rika wucewa sai a kau da shi gwamnati ta shigo ya so ta baka conversation ta baka canji nan ko maslaha ce amma to yau ba mu san maslaha amma ba shi yasa sai ka kwaso sharar gidanka ko ka ba almajirai sai su zo su sami kwata su zuba ta ba ruwansu almajiri ne shi na ruwan shi ya san wata maslaha amma da kasa ya san cutar da al'umma ne yau abin da ke damu muke nan ba za mu haɗu mu taru iya layin mu mu yi kwamiti na gyara layin mu kowa ya fitar da hanyar ruwa babu saboda mu abin da muke takalimi maslahatul khassa alal amma ni in gabatar da bukata ta in zo in yi sokawai akan hanyar mutane ya zo ya rizza wari jiya nake gaya muku a rediyo nake ji wata unguwa a cikin garin nan warin kashi suke sawa ke tuhuwa ke biyu ruwa ke tuhuwa ke cutar da jama'a unguwar duwari take saboda ba a san maslaha amma alhassa ba me ke maganin wannan fikihu mutane su san addini a ilimance su san ya ake tafi da rayuwa ni kaɗai ba zan biya bukata ta kuma cuta da al'umma ba yau kuma abin da muke fama da shi kenan saboda me ba mu da wannan ilimin kuma rayuwa akan haka take tafiya ala sunanin nizam wal istimrar ala wakiratil ijtima'i wal qiyam fiqhun an san shi sai ka ga rayuwa tana tafiya ala wakiratil ijtima ana haɗuwa da za mu haɗu ba za mu cutar da junanmu ba da gidajenmu suke za a tsara su gidanka ba zai cutar da gidana ba gidana ba zai cutar da naka ba haka za a zauna zama na tsari saboda me ana da fiƙihu na rayuwa sai ka ga an sami istima wal iltima sai ka ga me an haɗu ilti'am da ni da kai mun zauna lafiya ba na ni kufurcin ka ban gillin ka kai ma baka nawa shi yasa saboda me kana da fiqihu ina da fiqihu amma ana zaman jahiliya zaman son zuciya zaman kowa abin da ya ga dama to dole ne rayuwa ta zama babu daɗi Allah ya tsare ya ce innama huwa bi ma'arifatil halali min al haram ilimin fiqhu shi ke ba da sanin me halal me haram mu musulmi ba arna muke ba musulmi muke Allah mun gode ma da kai musulmi to shi ko musulmi na da halal da haram akwai riba akwai riba ko akwai akwai me akwai halal akwai haram shi sa ba a competition da kafiri wajen wani abu wanda yake shi abin nan watakila sai an saba ma Allah za a same shi kafiri zai sai da alade zai sai da jaki eh, zai sayar ya ci nake nufi don sai da jaki halal ne hmm? zai sha giyar shi zai dakon waye duk waɗannan abubuwa shi a wurin shi bai da halal bai da haram to idan anan za a sami kuɗi kai musulmi a wurin haramun ne ba a halatta maka ba Hmm? haka nan riba haramun ce riba ce take halal to kai musulmi ashe idan kafiri ya tara kuɗin shi ta hanyar riba ba za ka kyalla ido ka kallai ba domin a nan babu yadda za ka koyi da shi kai kana da ka'ida ta ma'rifatul halal wal haram sannan wa tamizu bainal ja'iz wal fasid fi wujuhil ahkam fiqhu da shine ake rarrabewa a mayyaze tsakanin ja'izi wannan abu halal ne bari in yi shi sannan da abin da yake fasi barna ce ikana yin shi shari'a ba ce da ba wajen wujuhil ahkam yadda za a gane wannan hukuncin shi halal ne a'a haramun ne ja'iz ne in abin ka yi shi wata ɓanna zai jawo yadda me ake tantance wannan da fiƙihu sai da ilimi yan uwa ba da wayo ba ba da dabara ba ba da wayo irin na kafirai ba kafiri yana da wayo amma da yake bai da fikihu. sai ga rayuwar shi irin ta dabbobi ce haka ne ko ba haka ba wanda yanzu ita muke nema mu ɗauka kai musulmi an ce ka suturta jikinka da al'aurarka mace ta sanya hijabi gaba ɗaya shi ko kafiri babu ruwan shi zai iya fita tsirara zigidir haihuwa uwa shi ko ba haka suke ba wanda yanzu yaran mu shi suke sha'awa saboda me nesa da fiqihu yake ƙarin bayani wannan malami ya ce buhuruhu zakhiratun shi ilimin fiƙu da kuke ganin shi wato buhur jam'i na bahar kenan taikunan shi taikunsa ba ɗaya ba kenan taikuna inda yake kwankwaɗo shi kenan wato wasu atun murtafi atun shi ne zakira wato ilimin fiƙihu ilimi ne mai faɗi mai yawa kada ka ce a'a da ka fara littafi shi kenan kai ka gama ka tattara karfi a'a da ka gama yanzu za ka ji ma yanzu aka baka mabuɗi mai mifta na za ka buɗe maka shi domin me taikunsa zurfi gare ta faɗi gare ta ruwa gare ta mai yawa wa riyaduhu nadiratun hakanan wato riyad shine wuri mai dausayi kenan jam'i ne na Rauza, Rauza wuri mai dausayi kamar da ake cewa rauda baina minbarihi sallallahu alaihi wasallam wa baitihi rawdatu min da janna tsakanin gidan manzo da membarinsa wannan tsakankanin wani dausayi ne na aljanna haka annabi ya faɗi to haka ne ilimin fiƙuhu dausayi ne wanda yake nadira wanda yake sa mu shi ka ga fuskar shi na sheƙi tana ƙyalli kamar yadda Allah ya ce ‘yan aljanna wujuhun yawma irin nadira wasu fuskoki a ranar nan masu sheƙi ne masu annashuwa ne in ka gansu to mai ilimin fikihu komai shi na tafi da shi da shari'a ta ce zai gan shi sayau fuskar shi malam babu damuwa saboda me yana bin Allah yana yin abin da ce yana nisan ta abin da ya hana shi yana yaba ilimin fikihu ne wannan malami yace wa nujumuhu zahiratun taurarinsa ilimin fiƙihu ƙararra suke wato zahira hasanatun jamila kina kyawawa ne taurarinsa kun san tauraro me yake da shi tashbihi ne a nan yayi tauraro ba haske gare ba in ka gan shi ba jin daɗi kake ba to haka ilimin fiqihu yake ga mai shi kamar tauraro yake cikin al'umma wa usuluhu thabitatun ginshikan ilimin fikihu tabbatattu ne domin daga qur'ani da sunna ake kwankwado fiqihu daga nan ake tsago shi wa furu'uhu nabitatun rassansa kuma rassa ne wanda suke tsira ga aya ga hadisi sai shine tushen fiƙihu to sannan resansa sa shine abin da za a ƙwaƙulo a cikin ayat da hadisin ya tsiro daga can tushe sai ka ga ya yi rasa ya tafi in kana karatun ka haka ka gani la na bi kasratil infaqi kanzuhu taskar fiƙihu baya ƙarewa saboda yawan ciyar da shi malamin ya zo yana karantarwa ba kamar kuɗi ba ne mai raba su in ka zo da dubu ɗari ka raba sai ka ce wannan ta tafi da miliyan kake da shi ya ka cire dubu ɗari yanzu sun dawo na ɗari tara ya ka ce kai kuɗi na sun rabu ko ko da kila baka san fiƙihun sadaka ba ita fiƙihun sadaka in ka cire ɗari cikin miliyan miliyan ɗinka ta ragu eh? a zahiri za ka ce mai amma kana da fiƙihu fa da annabi ke cewa ai sadaka ba ta rage abin da aka cira cikinta domin kullum Allah na saukar da mala'iku guda biyu suna addu'a Allah ma'udi muntiƙan khalafan ya Allah wanda ya ciyar mayar masa wa'udi mumsikan talafan wanda ya riƙe bil cewa Allah ka kawo tasgaro da lalacewa cikin duke shi yau ba faman da yake ba kenan masu ciyarwa ya ga suna ta ciyarwa dukiyar ba ta ƙarewa ai ba maganar miliyan ɗayan ka ɗari tara ba shine ba ta ragu ka manta wancan sabin kai ɗari ka da ka ɗauka sadaka ce lada can kamar sabin ne kana da miliyan ɗaya bari in cire ɗari in kai aji raguwa ta yi amma ba za ka gano wannan sai kana da fiƙihu to shi ko fiƙihu mai karantar da shi yayin da yake karantar da shi baya ƙarewa taskar a'a ƙaruwa ma yake yi malami sadda yake karantawa na shi ilimin ƙara zama yake kana ƙara koyarwa ilimin kana ƙara ƙaruwa shi yasa inna lillahi na kamar wuta na kasa ko ba da inji ba to Allah ya sa ba matsalar mai bace ko to muna magana cewa shi mai ilimin fiqihu mai ba da shi yawan ba da shi baya karewa kan wato taskashi wala yabla ala tuli zamani izhu Daɗewa ana bayar da shi zamani da za a ɗauka da fiƙihu to baya tsufar da shi shi fiƙihun ba kamar riga ba ce ka daɗe kana sa ta sai ce ta koɗe ta tsufa shi kenan ta lalace shi fiƙihu a'a yana nan Allah ya ji kansu Imam Malik su Abu Hanifa su Imam Ahmad har suka mutu kun ji an ce fiƙihun ya tsufa awan zamanin da suke suna karanta waye na nan to haka ilimin fiƙihu yake yace ahluhu qiwamuddini wa quwamuhu ahalinsa su ne masu tsaye da addini zai in babu karantawa addini ai mutuwa zai ba ba haka bane lokacin tarayyar sofiya da aka je aka yi abin andalus kenan kamal atatur da ya shiga ya ragargaza abin da ya kira na addini ya hana kiran sallah a fili ya hana karatun qur'ani fili ya waye da aka ɗau lokaci yaya ta ki tawaye gari ta kira ita ce hidikwata ta musulunci lokacin daula usmaniya amma zai da aka zo gaba ɗaya an rushe addini saboda ba a koyi da shi ko ne me yasa kuka ga Najeriya har yau ake samun ilimi na bunƙasa saboda har yau abinda doka ta bayar ko zai addinin shi haka kinan malamai zai su yada addinin su in kana suna ka yada sunna ka in bid'a yake je yada bid'a shi in shi yake duk abin da kake in takalmi kake bauta ka je ka yi shi to amma da a zo da doka ta an hana wa'azi babu wa'azi yanzu kowa sai dai ya shiga gida yi abin da zai to a ɗauki shekara ɗari zuwa hamsin mai kuke tsammani addini zai mutu to shi ya sa malaman fiƙihu masu karantar da addini su ne suke taimaka wajen tsayuwar addini wa ƙuwamuhu su ne suke kuma tsaye da shi addinin wato shi addinin yana samun kariya da tallafi ta hanyar su malamai masu fiƙihu masu karantar da shi wannan haka ne Allah ji kan su mala abakar gumi so suka raye suna ƙasan nan suka yi ta karantarwa da ilmantarwa suka ja 'yan boko da da aka zo aka sami mulki malaka a ƙasan nan aka raba 'yan boko da addini ya jawo su ya ce ku zo ku yi karatu ku shiga soja ku shiga 'yan sanda ku tafi aiki na force ku tafi ku yi aikin gwamnati kuma ku riƙe addinin ku da malaman da suna cewa boko haramun karatun boko bai da kyau ka ɗaura ɗamara ka tsuke haramun ne sai zama an raba su da ne da addini Allah ya ji kan malam da ya zo ce a'a ku zo ku yi bokon ku kuma ku yi addini ku haɗa su sai ka ga soja malam mai addini sai ka ga ɗan sanda yadda yake kishin sunna kai kai da baka da ɗamara ba kishin kishinta immigration custom sai ga alƙali malam suna ta ratsa shi bai cire ba bai cin hanci amma me ya jawo karantarwar malamai sai aka sami wakilci na musulmi a dukkan matakai na gwamnati da muke da su aka sami sardauna su ne na farko su tafawa balewa suka zo suka shiga siyasa suka tsaya suka ceto mana wasu haƙoƙinmu na arewa me jawo saboda malaman fiƙihu su mala abokar gumi sun haska a zo a yi karatun boko a yi na zamani a yi na addini a haɗa sai dai ka musuluntar da shi bokon kar ka tafi bokonka ya ja ka kuma ka bar addinin ka tafi kai boko ko a wuta yadda da ake so Allah ya tsare me ya jawo wannan saboda malamai ashe ka kaga magana ibnu nujaim ta zama gaskiya anan ko wa bihimul wa bihim tilafuhu wanci intizamuhu da su malamai din ne ake samun wato haɗin kan addinin musulunci duk wanda ya gane shi to za ga kanku haɗe wanda bai da fikihu na addini to sai ga ya kama hanyar sa. da shi ne za a sami nizami ari kenan wa ilaihimul mafza'u wato mafzi'un fi duniya wa umurul akhirah shi dai fiqhu masu shi ake in aka sami wani tashin hankali da firgici a nan duniya a cikin al'amuran duniya ko na lahira to zuwa ga malaman fiqhu ake komawa inda musulmi ne duk wani rudu da ya taso ya za a yi maganin shi a koma wurin malamai a tambaye su kuna ganewa wal marji'u fi tadris wal fatwa su ne wato reference su za a koma a duba me za su ce wannan matsala hukuncin ta? sannan ya za a karanta da al'umma san addini to duk malamai suke yi na fiqihu kaga ashe fiqihu yan uwa shine rayuwa daga sadda aka zara fiqihu cikin rayuwar al'umma suna rayuwa irin ta dabbobi shikenan al'umma ta lalace shi yasa za ku ga maƙiyan musulunci ba abin da suke faɗa da shi irin karantar da al'umma addini abin da suke so mutane su zauna jahilai ka tashi baka san addini ba sai waya a hannunka shiga can fita can baka san me ma amfanin wayar ba an gane yace wa hadhal fannu la yudraku bitamanni sai dai wannan fanni na fi kihu to fa ba a samun shi da fata da guri kawai a zan yi karatu za mu fara zuwa makaranta ba insha Allah sai yanzu ai da yake muna matasa sai nan gaba ko kuma yanzu harkokin aiki ne sai na yi ritaya to sai kai ritaya rayuwar tana nan kana da garantiya sai kai ritaya sannan hmm? a yanzu mu harkokin kasuwanci ba lokaci sai nan gaba tukuna mun tara kuɗi wannan matsala ce ba a samun fikihu yake bitta manyi sannan wala yunalu bi saufa wala alla walau anni ba a samun shi da saufa saufa ma'ana da sanni zan yi sai nan gaba dan uwa ka zo mu rika zuwa makaranta ana karatu kwana za a fara alwaje ba komai da sa'idin nan zan zan fara zan fara saufa kenan ko kuma la'alla to la'alla dai nan gaba dai abin yanzu yanzu ai kuruciya muke ciki sai nan gaba ka tsufa rayuwar ta kana taba za ka tsufa ya ce walau an yi ko kuma ka ce walau ina ma dai ni yanzu ina da lokaci a yanzu aiki ko da wasu suna tsohon gaba da sun sami dan buɗi kuma ba ka ƙara ganin su ya tafi harkar siyasa ya tafi wane ne ya tafi neman kuɗi su ko wannan kuɗin ba za ka gama samun su ba su wadace ka Allah ya sa mu gane wannan yana ja mana kunne kenan bayan ya ziga fiqihu sannan sai ya zo kuma mu ake ja mu kunne yace wala yanaluhu illa man kashafa an sa'idil jiddi wa shammara ba mai samun fiqihu ilimin fiqihu sai wanda ya zage dantsansa ya zage dantse ya ja kamara ya daure zanzan kuna ganewa wa tazala ahlahu wa shaddal mi'zara ya kaurace ma iyalin sama wani lokacin ya kuma da jan kwarjalle ya daure wani lokacin dare kana san ka huta sai ka ga matsala kila cikin daren za ka ji daɗin duba ta wani nazarin kowa ya bacci gari ya shiru ko wani lokacin kila iyalin ka lokacin suna da bukata amma dole za ka tashi ka duba wasu matsalolin yasa sai ka ƙaurace mu ma iyalin ka wani lokaci sai kuma ka ƙara zage dantse za ka sami fiƙihu karatun da aka yi na yau kafin sati ka iya shi ka kiyaye shi ina ne baka gane ba ka yi nazari hmm? yace har wa yau wa khadal bihara wa khalaqal wato ijaja ba a samun fiqihu sai an je an kutsa teku an tsallake ta sai ka bar garin ku kenan sai ka tafi wani garin sai ka yi ƙaura sannan wa khalaqal ijaja sai ka ma ta hazo ka ke ta ƙura al'ijaj shine al-gubar kenan wannan dai yana zo na maka fiqihu shi yasa magabata da haka suke ka tashi neman ilimi sai ka bar garin ku sau da garin ku abubuwa za yi ta taso wanda za ka karatu ko yau an yi rasuwa za ka je wurin jana'iza yau wani bai da lafiya za ka wane abokinka zai aure za ka je ɗaurin aure waɗannan abubuwa ba za su maka kai karatu da ya kamata ba ina tuna lokacin muna makaranta wani babban mai rasu na tuna da ina gida dole sai na je amma ina sai an yanki tikiti sai an waye dole sai dai waya ne kawai ne ta'aziyya ka ga me yasa saboda an yi nesa ma da gida ɗin wannan fiƙihu kenan ba a samun shi sai an sami wannan magabata da suka sauka gari suka fara karatu aka san su sai su sake ɗaure shimfiɗa sai su gaba da haka yake kamar da abin nan almajirai masu nema a loki da ta su je nan da sun fara tilawa sun ga an fara abokai za a fara fira sai su sake gaba ba a ƙara ganin sai sun haɗa hada su cikin sannan su dawo to mu fa yau ga waya ga waye ga abokai ga zaman majalisa ga ga maganar siyasa waye, yanzu ya ake ciki ne duniya ko ina za a yi karatu da wannan yan uwa sai kai makan ka tsari ba sai ake ka duba waya ba amma ka zama kana da ka'ida minti nawa za ka duba ko kuma me me zan ma duba tukuna mai amfani a rayuwata da addini na hmm? kun gane da kyau har wa yau yana gaya mana wato yada abu fitikirari wal mutala'ati bukuratan wa asila ilimin fikihu yana zama mutum kamar wani abu da ka saba da shi amma fitikirari sai kana kaiwa kana ka kana maimaita sannan wal mutala'a kana dubawa ka leka wannan littafi ya sunan shi me kwantan din me yake dauke da shi me malamin yace wace shekara aka rubuta shi ka leƙa can ka karanta can ka karanta can shine bil mutala'a kenan bukuratan wa asila safe da maraice ba kawai irin wannan karatun namu na sati ɗaya wannan karatu na sati ɗaya na zai ishe ka wannan mabudi kawai ake baka ana daɗa gaya maka don ka je ka kama hanya ɗan uwa ya yace yunasibu nafsahu hariri. Ba ya bayatan wa maƙila ya ƙoƙarin wajen wahalar da kanshi domin daga nasabu wajen me wajen ya sa kan shi wajen ta'alifi na karanta kaza bari in ga yanzu wata matsala ce ya kamata a bincike a kanta ko da hausa ka rubuta mana wata matsala ce take damun mutane hmm? sai ka ɗauko ta ka ce to bari in je duba maganganun malamai in tattaro in fitar da ita rubuta ko da turanci ko da larabci ko kuma da hausa yare na ka ba malaman ka magabata su duba Shi ne sai ka sanya kanka kana wannan kana tahariri bayatan wa maƙila shi ma da dare da rana shine makila lokacin ƙailula kenan bayatan kuma daga lokacin kwanciya bacci ne wani bin ka hana idan ka bacci wani bin da rana ka tashi ka tafi laburare yanzu ɗalibai sai ka ji ɗalibin ilimi amma bai san kano san laburare ba bai taɓa leƙa ta ziyarto ta ba bai taɓa zuwa markazin sakafi al-misri ba bai san babban laburare ta bayar university ta nan all the science bai san tashan ɗin ba balle na fakalci ko na department da sauransu bai leƙawa bai san su ba kuma ɗalibin ilimi ne ta za ka yi karatu ba ka leƙa labarari zamanin yanzu ya shi kila ba shi da abin nan na manyan malamai wafsayin nasu ba su yake leƙa in ya sa data sai ya shiga ya ta shashanci ba zai sa data don ya leƙa wafsayin nasu irin su binu ba su nasu taime nasu manya-manyan malamai da aka tattara bayanan su ga sunan kullum ana updating ɗinsu kana shiga kana karantawa to sai kana wannan bayatan wa maƙilan ya ce laisa lahu himmatun illa mu'uzilatun hulluha bai da wani abin da ya damu muhimmi sai wata matsala da take da bai bayayya ya ƙoƙari ya gaya warware ta lokacin da kwanaki ta ke ta hayaniya kan azumin su ta ci shawwal kai ma za ka iya shiga ka bincike azumin su ta shawwal ya inganta maganar manzo ce me dalilai kai ma sai ka shiga kai sakin ka gama ganganin malamai da turanci da larabci ga sanan amma sai ka ji malamai buwo ka ai an ce ahmad gumi ya ce bai inganta ba to ahmad gumi ya faɗi to bincika mana dan uwa kai ma ka gani shi ne malamin duniya gaba ɗaya ko ba haka ba ne haka nan kwanan nan da muka azumin tasuwa da ashura yan shi'a sun ce ba a yin shi to ba ka shiga ba ka duba mai malamai suka ce ka yi sakin ka gani azumin tasuwa da ashura yake dan nan sai gaba ganganu na malamai ga fatawa ga bayani ga komai an maka ko ka tafi labarari ka ɗauko littafai ka gani to sai ana wannan aw mustasabatun azzat alal qasirina illa wa yartaqi ilaiha wa yahulluha ko wata matsala wata ta wahalar azab nan alal wanda suke takaitaccen bincike su ta wahalar da su sun kasa gano ya take to kai sai ka tashi ka ci gaba kai ta bincike har sai ka gano ya matsalar take sai ka warware ta an fahimta da kyau kamar jiya da nake gaya muku karatunmu na jiya hadisi da muka karanta kalmar ne yawa mubaya'a aka ce ko yan uwa mubaya'a to maganar mubaya'a ce ko maganar bai'u maganar mubaya kuma sai aka ce ko musulmi ko kirista to ana ma kirista mubaya kaga wannan matsala ita daure maka kai sai ka tafi kai ta bincike maganar malamai sai ka gano ai mubaya nan bai'u ake nufi lokacin da ake bincike ko wurin musulmi yana jin tsoron musuluncin sa ba zai cuce ka ba kai wurin kirista yana jin tsoron shi ma malamansa da ya karatu rinsu na kiristoci ba zai cuce ka ba ga magana sai ta fito ko ba magana mu baya a bane na ka je kai mai cafa ka sashi zama shugabanka wannan haka ake yan uwa mai na ɗalibi na ƙihu, to saunan shine aike shi yace ala anna zalika laysa min kasabil abdi wa inna huwa min fadlillahi yutihi man yasha Sai ce to duk wancan fa bayanai da aka yi na ƙoƙarin da za ka ta yi ka tashi da daddare wani bin da rana ka hana idan ka bacci iyalin ka rika ba su haƙuri yau kana nan ka taho makaranta gobe can kilomita biyar kan ka je da daga nan muke tafiya tirayim karatu man jafar ga nan muke tafiya biyu sallar juma'a amma sai mun je biyu muke yanta. yanzu ɗalibi sai ga daga nan yana jin tsoron bai fi kilomita ɗaya je karatu sai ce ya yi nisa sai an zo masallacin unguwar sannan za ka ga idan shi shi ba zai tafi inda duk ake karatu jiyo ba to sai yake cewa duk ƙoƙarin da za ka yi to amma ka sani fa laisa min kasabil abdi kar ka ɗauka in ka sami ilimin wai ƙoƙarin ka ne yasa ka samu a'a wa ma huwa min fadlillah wannan daga falala ce ta Allah yasa ka samu ita ko falala Allah ya utihi man yasha yana ba da shi ga wanda ya ce ko ba haka bane kar ka ɗauka yanzu da kake ɗan daurewa kai faɗa da shaidan ka tandara shi da ƙasa ka zo ma ka saurari karatun kar ka ɗauka da kaci iyawa kaci wallahi falala ce daga ubangiji wani na nan lafiya lau kuma bai da wani nauyi amma ya kasa zuwa ayi ayi da shi ba zai zo ba me yasa bai sami taufikin ubangiji ba to Allah ka samu dace Allah ka samu dace Allah ka mana taufiki to sai ce intaha kalamu zancen da ya kocin na ibn nujaim dangane da yabon fiqihu da kuma masu neman fiqihu su tashi su zage dantse ya ƙare malamin mawallafi ki ne yanzu magana shi ce nan zamu karanta sai ce wa qad kana salafu salih radiyallahu anhum yatafaqahuna fi dini bil ma'ana al kamil al shamil الذي نبه عليه القرآن الكريم في قوله wa makanin mu'minuna liyanfiru kafa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din wa liyanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun cikin suratul tauba aya ta 122 malamin malamin da zamu karanta littafinsa, ya ce to yayin da ya kasance magabata na ƙwarai, salafus salih kenan su sun kasance suna fiƙihu ne a cikin addini bil ma'anar kamil wato da cikakken ma'anarsa haka suke fiƙihu haka suke karatun fiƙihu da ma'anarsa cikakka ashe akwai ma'anarsa kenan tauyayya shi ne zai mana bayani ku saurara da kyau yan uwa su magabatan an ce salafus salih sahabbai tabi'ai da wanda suka biyo bayan su ake ce salafus salih yace suna karatun fiƙihu ne da ma'anarsa cikakka ashamil wacce ta gama komai allazi nabbaha alaihi alqur'anul karim wacce qur'ani ya faɗakar fi qawlihi ta'ala a faɗin Allah madaukaki wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa ana magana jihadi ne cikin suratul tauba Allah ya ce bai dace muminai duk su fita su tafi yaki ba Da a baggari ba malamai da za su zauna su fiqhu su karantar ko su koya bai dace ba falaula fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun ina ma a sami wa nafar nafar jam'i ne ko nafar mutanen da suka wuce daga uku abin da ya sama zaka ce ma nafar ina ma a sami wata jama'a daga cikin min kulli firkatin kowace jama'a a sami wata cikinta da za su zauna wato daga cikin su da'ifatun liyatafaqahu fi din su zauna su koyi addini ba za a ce dukkan muna mu zama sojoji ba muna can bakin daga muna boda muna waye dole a sami wanda za zauna su karatu su san addini don su karantar da al'umma addini domin me ya tafaqahu hufi dini su tsaya su sami fikihu a cikin addini wal yanzuru qaumahum idza raja'u su yi ma mutanen su gargaɗi da wa'azi idan sun dawo wancan da suka tafi fagen yaƙi to in sun dawo wa zai ba su ilimi su san ya za su yi sallah ya za su yi azumi wannan da suka koyi shi kuna ganewa Ya yace la'allahum yahzarun ko za su samu gargaɗi da faɗaƙuwa su da suka yi ilimin da kuma wanda za su karanta daga baya wannan ne ka ga anan za ka gane kuskuren masu cewa wanda ba sa fita kamar sun yi laifi da an tare an tare a gari ba a fita wa'azi can waje inda inda inda wanda ba kaza kaza an ta wannan kuskure ba yadda fita ba a fita ba aka yi kuskure haka kuma a rasa wasu a gari da za su yi karatu mai zurfi don su samu su karanta da al'umma shi ma kuskure ne da aya na mun karanta ta yanzu kada ake yaƙi Allah ya ce bai kamata ba a ce mumine su fita gaba ɗaya a'a dole a bar wasu zauna su fi kihu su ilimi dole ne a yau cikin al'ummanmu boko muke takama injiniyarin wane ne wane ne medicine duk waɗannan takhassus ɗin da ake yi muna buƙatar su to haka nan takhassus a ɓangaren addini wajibi a bar wasu tsaya karatun addini mai zurfi saboda mai su zama su za a dawo wurin su ne musu fatawa in an zo an mutu za a yi raban gaduwa zai raba in ba samu da su karanta shi ba matsala ta faru ya za a yi wani abu ya ci kwaikwayowa za a yi mafatawa to ne yake cewa magabatanmu su sun karanta fiƙihu da ma'anarsa ga mamiya kamar yadda ayan nan take yi faɗi ma'ana wanda suke zama su karatun to suna karanta shi ne ta kowane fanni yace falam ya yakun fiqhul ƙaumi yaqifu inda ma'arifatil ahkam shar'iyyatil muta'alliqati bil ibadati wal mu'amalat yace fiƙihun waɗannan sahabbai da tabi'ai da wanda suka gabace mu bai tsaya kaɗai a kan sanin hukunce-hukuncen shari'a wanda suke da alaƙa da ibada da mu'amala ba ka samu da an magana fiƙihu ya abin da ake fahimta shine fiqhul ibada, fiqhul mu'amalat babu fiqhul aƙida, babu fiƙihu na sauran ɓangarori na rayuwa a'a yace su ba su tsaya banan wa innama kana yamtaddu liyashmala kulla ulumi shari'ati qa'ibatan a'a su neman fiqihun su da ilimin su na fiqihu ya ci gaba ya tattara dukkan ilmomi na shari'a gaba su bai tsaya wai kawai bangare guda yake ko ba shi fiqihu kawai na ibada ya ake sallah ya ake azumi ya zakka amma ya zo bangaren aqida ka tambaye zero bai san komai ba a ta ma yana haɗa Allah da wani wajen wasu abubuwa na tauhidi to su ba haka suke ba shi yasa sai ya ce fakanu ya tafaƙahuna fi tauhidi wa sirati raƙa'iƙi kama ya fi tafsiri wal hadisi wa ghairihima kun gane magabata sahabbai tabi'ai da sauransu irin su imam malik a gangaro irin su ibn taymiya Allah ya masa rahama ibn al-qayyim da sauransu yace su sun kasance ya tafakahu na fi tauhidi suna koyan fiƙiwa a cikin tauhidi wanda yawa ake kyama kamar da nake jaddada mana kuma yana yawan faɗi ko zai shiga kunnan wasu fikihu cikin tauhidi muna da ƙarancin shi a nan ƙasar ƙarancin shi muna da kishirwar shi sosai ba don komai saboda kyama ilimin wato ilimin tauhidi da fiƙihunsa da an magana fiƙihun tauhidi sai a ce kai wannan karatun ya yi zafi eh karatun nan da muke yanzu sai ka ne ya ɗauki nauyi an sa shi a gidan rediyo saboda ciki ba maganar tauhidi fiƙihu ne nan zamu shiga tsalla ɗahara waye waye ko amma da za a zo fikihu tauhidi sai ka ji an ce kai wannan karatun ko dai a rika editin ana sassaƙe wasu wuraren sannan asa, ko kuma ba zai sanyu ba amma yanzu yan uwa gidajen rediyo a garin nan yayi yawa kuma suna neman inda za ka biya su da kuɗi za su sa maka karatu wannan maganin ya sassaƙe ɗin ya editin ka ce kai ba ka so a editin yadda kake so za a sa maka wallahi za su sa yanzu saboda gidan rediyo sun fi goma a garin nan kuma kuɗi suke nema in ka je da abin ka ba su za su sa maka abin da ke damu mutanenmu ba su san irin ladan da ake samu ba wajen sa karatu a gidajen rediyo saboda jahilai da suke ƙauyuka suna saurara rediyo fiye da yadda kuke tsammani a nan wani yake koyar da zai sallah ne yake koyar da zai tsarki ne yake koyan rediyo abin da yake ji to da ka bar gidajen rediyo da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen banza babu karatuttuka babu tauhidi sai ka ga ana taɓanna an fahimta da kyau yace to su suna karanta fiƙihu ne suna da fiƙihu na tauhidi suna da fiƙihu sira sanin sira ta manzo kenan da sahabbai da tabi'ai suna da raɗa'i fiƙihu na sanin abin da zai sa zuciya ce sanyi ta karkato ta ji tsoron Allah fiƙihu raɗa'i kenan har wa yau ya ce ban da wannan kuma kama ya ƙahu na fi tafsiri suna da fiƙihu na tafsiri in an zo ƙur'ani sun sanya aya take hukuncin hukuncinta da take karantawa me a hakam da ke ƙarƙashinta wal hadisi suna da fiƙihul hadis wa gairiha wa ghairihima da wasu waɗannan fahum kama qala Allah azza wa jal su kamar yadda Allah mabuwaye da ɗaukaka ne yace ya tafaqahuna fi din suna koyon fiqihu a cikin addini kuna ganewa suna koyo cikin addini dukkan shi ko addini ya haɗa da haƙƙin Allah haƙƙin mu bayi da haƙƙin kuma wato abokan zama haka dai shi fiqihu yake cikin addini yace fakana kana samaratun wato samaratu hadal fiqhi inzaru qaumihim idza rajau ilaihim la'allahum yazarun yace to me sakamakon fiqhu an yi shine gargadi ga mutanen da aka dawo wurin su ka bi karatu wata ƙasa an yi sirrin ɗinka ka dawo ba ka je ka ɓoye shahada ka ka ɓoye ilimin kana ma kyamar shiga irin ta malamai kai yanzu ka idan ka waye kai ma ka ko da ake neman kuɗi kasuwanci shikenan ka zama ɗan kasuwa ina karatun kai da karatu yau me za ka yi so nake in gina katin gida in shiga katuwar mota in rika wata ina dubai ina hong kong ina wane ne ka taba jin malamin da yake yana wannan yana wannan ni yanzu kasuwanci zan wadda haka sai ka ga ba shi ba harka koyarwa wannan ya ci amana ilimi kuma ya ci amana kujerar da ya karɓa ya tafi je karatu aka ɗaunoyin shi da yawa yanzu ɗalibai abin da ke ta faruwa kenan ya je masa da karatu daga nan ya wuce malaysia ya yi waye ya dawo bayan so ma ku fahimci shi ya karanta addini abin da yake so ya shiga sahun 'yan kasuwa wannan ya ce ba a sami samara ba kenan ya ce wa hadal kitabun lazi bai na yadda ila ƙura ƙadi wafaƙa Allahu mu'allifahu ya ce wannan littafi da ke gaban yake kan wato hannun makaranta gashi na a hannunku yanzu ya ce Allah ya dace da mawallafinsa wa jara ala yadayhi alkhairar kasira Allah ya gudanar da alheri mai yawa a hannunsa wa naf'al jazila da amfani mai yawa wa zalika min khilali manhaji manhajin wadihin yatamayyazu bi suhulati wa shumuli wa shumuli ma ifsahi wal idha tare da wannan littafi da ya bi ya bi tsari shine manhaji na yin rubutu wanda in mun shiga zamu ji ƙararren ka karanta ya bambanta da suhula bai ɗauko irin kalmomi masu ɗauri wanda he mun ta koma kamus za mu gane ma'anarsu ba a duk abin da zai kamana mai sauƙi ne gashi wa shimuli mal ifsahi wal iza gashi kuma ya ya kawo abu takaitacce kuma ya haɗa komai sannan kuma akwai fasaha a ciki da bayani ƙarara wa ya koma ala istikhraj al ahkami min nusus al kitabi wa sunnati sahihati bi tariqatin sahlatin tu'inul qari'a ala sur'atil fahmi har wa yau malamin ya tsayi wajen fitar da hukunce hukunce ta hanyar littafi da sunna ingantacciya kuma ta hanya mai sauki wacce za ta taimaka ma makaranci wajen saurin fahimta kun gane wa farati tahsili sannan za ka sami ilimi a dunkule ba ina jin ba ku fahimta ba kokari yake kawo aya da hadisi sai fita da hukunci karkashin su dan nan sai ga ka tare ilimi a taƙaice kamar ka karanta manya-manyan littafai abin da yake nuna kenan wa huwa yuqaddimu nususa alal al-aqwali wa yaj'alu an-nass ash-shar'iyya imaman lahu fi kulli mas'alati min masail fiqh yace mai littafin nan yana gabatar da nassi akan aqwal sai an fara kawo nassi sannan sai a kawo kauli sannan yana sanya nassi na shari'a ya zama shine jagora daga cikin dukkan matsaloli na fiqh da ya kawo ba ku fahimci wannan magana ba irin maganganu na ibn Abin abinda ake nufi kun san yan bida'a sai sun kawo ra'ayinsu sannan ya tafi suna ta lalubo dalili aya ko hadisi don su bakin ɗin wannan ra'ayin nasu da su ko ahli jama'a magabata nasti ne a gabansu ƙur'ani, sunna to cikin nassin sai su zaƙulu hukunci Kuma fahimci bambancin shi ko wancan abin za ka kawo ka ce kaza za a yi bari mu buga muku misali da maulidi maulidi ahli suna suka ce bid'a ne me dalilin su saboda ba su sun koma cikin qur'ani ba su ga ayat ce ayi ba sun koma hadisi babu sun koma aikin manzo bai ba bai ba su ba duk za a yi ko ba za a yi ba ba za a yi ba su ko yan bid'a sun suka ce za a yi maulidi kun gane to me dalili shi da suka tafi suka yi ta kwakulo dalili na kare maulidi dalili cewa abin da ya sa muke muna son manzon Allah to sahabai ba su san shi me yasa ba su ba kun ga dalilin suna muna suna san manzo Allah shi sa su to sahabai ba su san shi su ba su ba tabi'ai ba su ba su ba san shi a'a muna yin maulidi saboda cewa shi maulidin nan a cikin shi za a zo a ta karanta siran manzo tarihin shi da waye to sai lokacin maulidi ne za a karanta siran manzo sannan sai su tafi su yi ma'aya tawili sai su tafi su ɗauko hadisin umar lokacin da ya zo ya tarar ana yin turawihi a masallacin manzo zamaninsa ga wancan limami da 'yan jama'a ta can an yi shi kuma umar yanzu za ta zama wajibi ne eh? kuna fahimta sai ya zo ya haɗa sai ce kai ku zo liman ɗaya wuce duk ku zama a bayan shi a rika sallar tirawi shi kenan jama'a yadda ya zo ya gani ana yace ni'imatul bid'ati hazihi madalla da wannan abu da na fare shi in haɗa yanzu sallar ta zama ƙarƙashin liman ɗaya amma asalin sallar tarawih shi ya kirkire ta sun zamanin annabi akai sai su ɗauko hadisin su gaya ma jahilai da ba su karatu ba sai su ce shine dalilin yin maulidi ai bid'a akwai hasana akwai kaza kaza kuna fahimta to sai ai ta fama saboda ka kaddamar da ra'ayi kafin nassi sai ka ta lalubo nassin ko ba za ka same shi ba sai dai shirme to su kuwa shi wannan mai littafin sai ya sami qur'ani da sunna to sai ya kwakulo fiƙihu ƙarƙashinsu su wannan shine zaman lafiya haka ya taymiya ya ce wa huwa bi hadha yuqaribu aw yutabiqu madhhaban imami ahli sunnati ahmad bin hambalin radiyallahu ko rahimahullah ko yace wannan ya kusa ko ya dace da irin mazhaba ta imamu ahmad wanda ake mai laƙabi da imamu ahli sunnati wal jama'a yace faqad kana fi fiqihi ya duru ma'an nasi aina madara. imamu ahmad haka yake yana kewayawa da inda nasi ya kewaya inda nasi na nan ba nasi shi ke nan bai da ra'ayi ka je ka karanta littafin shi ko mu ce maka ainihin musnan nashi zaka ga wannan kun da masail wanda dan shi tattara abdullahi wa min al mufidi li talibil ilmi an yabda bi qira'ati hadha al kitabi qabla an yakhudha fil mutawwalat hatta la yatafarraqa bihi asubulu wata zillal ƙadam ya shi ya sa yanzu wannan malamin malamin da za mu karanta littafin shi ne yake nasiha gare mu yace yana daga cikin abu mai fa'ida mai amfani ga ɗalibin ilimi ya fara karanta wannan littafi na ɗalibinsa saboda me gabanin ya kutsa cikin manya-manyan littafai a ce za ka je ka karanta su muguni su almajimu ko za ka karanta su ainihin zakhira manya-manyan littafai da aka yi na fiƙihu wanda suke shirga-shirga ka je ka shiga cikin matsala ka daɗe ma baka binci me ake so a bayani ba to kan ka je ka faɗa can karanta nan domin idan ka ce za ka shiga cikin muɗawalat hatta la ta tafarraqa bihi a saboda. domin kan su raba ka kan hanya ce wannan matsala hazal al ittafaka alaihi ulama ala salasati ƙawalin ko wannan za a fara maka tafri'i kenan na mas'ala ala salasati ƙawalin ko qala malikun kaza ga inda ya tafi imamu shafi kaza imamu ahmad fi riwaya sannan ka zo ka kawo adillan kowane ka yi taujihi sannan ka zo ka yi tarjihi to in baka in baka nutsu ba za ka iya sai dare maka ma baka gama karanta